sha biyu ga watan sha'ban ijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1442 wanda kuma ya zo daidai da 26 ga watan uku miladiya ta 2021 a wannan majalisi na mako-mako da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul baqara wannan kuma shine majalisinmu na 240 da muna kan ayata ta nau 270 daidai za mu kammala tafsirin ta sanda mu shiga ta 271 a gabanin mu shiga tafsiri akwai wani uwa masoyinmu sosai wanda kowane lokaci duk da ba ma tare da shi a nan da gangan jikinsa amma yana tare da mu da zuciyarsa yana tare da mu cikin dukkan karatuttukan da muke yi a waɗannan majalisai namu da ma kafofin watsa labarai Allah ya masa rasuwa a daren alhamis da ya gabata shi ne injiniya Muhammad Hassan a kawo ga Hamza mai shinku Allah ya masa rasuwa musa shi a addu'a Allah subhanahu ala ya gafarta masa Allah sa ya huta ubangiji subhanahu wata'ala ya haskaka makuncinsa ya yalwata masa kabarinsa Allah subhanahu wata'ala kankare masa kurakuransa ya aljanna ce makomarsa ubangiji ya alkinta masa bayansa Allah subhanahu wata'ala ya bawa danginsa da ƴan uwansa da masoyansa haƙuri da kuma ba su ladan haƙuri akwai ɗan uwa shi ma da muke tare da shi nan koyaushe matarsa ta rasu a juma'ar da ta gabata shine dan uwa Ibrahim Abdullahi wanda shi ma koyaushe muna nan tare da shi Allah ya wa matarsa rasuwa sata addu'a Allah ya fi mata Allah ya gafarta mata Allah sa ta huta ubangiji subhanahu wata'ala ya kyautata mata makwancinta abinda ta bari a bayanta Allah subhanahu wata'ala ya kula mata da su Allah alkinta mata bayanta shi kuma Allah ya bashi hakuri da dangana bismillah a'udhu billahi minash shaitanir

wa ma anfaqtum min nafaqatin da abinda kuka ciyar na abin ciyarwa aw min nadhr ko kuka yi bakance kuka yi alwashi na bakance fa inna allaha ya'lam allaha yana sanar da wannan abu wa ma lil zalimin min amsar, kuma az-zalimi ba su da wasu mataimaka a wannan ayar mun fara tafsirin ta makon da ya gabata da muka yi maganin an wanda ne abin da zo a cikin wannan aya da bayanin sa bai gabata ba amma abin da ya shafi a nafaka ciyarwa wannan bayanin ta ya gabata a ayyun da suka gabata ce kace shine mutum ya lizimta wa kansa wani aiki na ibada wanda asali ba a lizimta masa ba asali ba a ɗora masa ba ba a tilasta shi ba amma ya yi alwashi ya yi alkawari tsakaninsa da Allah cewa zai yi wannan aiki zai yi sadaka ko sallah ko azumi ko umara ko hajji to wannan shi ake cewa annazru shi ake cewa bakanci magana akan shar'ancinsa ko rashin halaccinsa ko rashin halaccinsa wasu daga cikin malamai suna ganin bai dace ba mutum yayi annazrul muallak wato ya rika cewa Allah in kai mun kaza ni kuma zan yi kaza in ka ba ni zan baka sai wannan baya dacewa kamar ibnu taymiya ya karkata zuwa ga ga haramcinsa duk da dai bai yanke magana ɗaya ba amma dai maganganunsa suna nuna haramcin haka aka sansa shi kuma ya karkata zuwa ga halicinsa ah, amma dai annabi sallallahu alaihi wa ya gaya mana cewa nazru wato shi ba kance ba ya canza wani abu na kaddarar Allah abinda Allah subhanahu wataala ya riga ya kaddara faruwarsa ba kance ba zai hana faruwarsa ba abinda Allah bai kaddara faruwarsa ba ba kance ba zai sa ya faru ba sai dai kawai kaddara ce take jan mutum yayi wannan ba kancen domin a samu wani abu ya fita daga hannunsa to zai ce zai yi sadaka to Allah subhanahu wataala ya riga ya kaddara yuwar abu ko da bai ba can ba to amma tun da har Allah subhanahu wataala ya so ya fitar da wannan abin daga hannunsa sai ya sa shi wannan can dan wannan abu ya fito daga hannunsa amma wannan ba zai canza kaddarar Allah subhanahu wataala ba mun ce ce ya kasu gida biyu akwai nazarin ta'a akwai can da mutum zai yi na zai aikata wani abun alkhairi wani abin da yake da'a ce biyayya ne ga Allah subhanahu wataala kamar ce zai yi sallolin nafila da daddare ko zai yi azumi na kwana ɗaya biyu uku ko zai tafi umara ko zai yi hajji ko zai yi sadaka duk waɗannan daman ayyuka ne na alkhairi sauraka idan mutum yayi irin wannan bakance to wannan wajibi ne wajibi ne ya cika wannan alkawarin da yayi da yayi wa Allah wannan kusan ijma'i ne na malamai akan wannan cewa duk mutumin da yayi alkawari yayi alwashin aikata wani aiki na alkhairi to wajibi ne cika wannan wannan alwashi ya cika wannan alkawari da yayi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa a cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito shi daga Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha manzo sallallahu alaihi wa sallam yace man nazara an yuti'a Allah falyuti'hu wanda dai alwashin zai yi wa Allah da'a to lalle ya bi Allah ko lalle ya yi wannan da'a. wato mutum ya ce Allah subhanahu wata'ala na yi maka alkawarin zan yi azumi na yini guda wato azumin nafila ko kuma Allah idan ka ba ni lafiya daga rashin lafiya da nake fama da ita zan yi sadaka da ɗaya bisa hudu na dukiyata ko biyu bisa ko rabin dukiyata ko kuma ɗaya bisa uku gwargwadon yadda ya yi wa Allah alkawari to wannan wajibi ne tunda wannan aikin da ya alkawarin zai aikata aiki ne mai kyau don haka anan wajibi ne cika wannan alkawari ibn al-qayyim alaihi rahmatullah a cikin littafin sa ilamul muwaqqi'in yana maganar cewa idan mutum ya ce in sallamani Allah tasaddaqtu in Allah ya kubutar da ni ko ya bani lafiya zan yi sadaka ko ce la atasaddaqanna lalle tabbas zan yi sadaka yace to wani alkawari ne yayi tsakaninsa da Allah kamar ya dau alkawari ne tsakaninsa da Allah dole ne ya cika idan har bai cika wannan alkawari ba ibn al ya yace zai shiga karkashin fadar Allah fa aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawm yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdhibun sai Allah subhanahu wataala ya dasa munafici a cikin zukatansu sun yi wa Allah alkawari cewa lalle idan ya hore musu dukiya za su yi sadaka kuma za su zamo cikin mutanen kirki yayin da Allah ya ba su dukiyar sai suka yi rowa kuma suka bijirewa ayyukan kirki su shine Allah subhanahu wataala ya ce fa aqabahum nifaqan fi qulubihim sai Allah ya dasa munafici a cikin zukatansu saboda mai saboda alkawarin da suka yi wa Allah ila yawmi yalqawnahu har zuwa ranar da za su hadu da Allah lima akhlafu Allah ma wa'aduhu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu saboda saba wa alkawarin da suka yi wa Allah wa bima kanu yakzibuna kuma saboda ƙaryar da suka da suka rika yi ta cewa in Allah ya yi musu su ma za su yi to yace duk mutumin da zai yi alkawari tsakaninsa da Allah subhanahu wataala na cewa in kayi mun kaza ya ubangiji ni kuma zan yi maka abu kaza na biyayya zan yi maka kaza to wannan dole ya cika in ba haka ba to ya jefa kansa cikin wato tawagar munafikai saboda haka wajibi ne ya cika wannan ce kuma wannan kamar lokacin da ya faɗi haka kamar ya ce sakamako ne ko godiya ce zai yi wa Allah subhanahu wataala da wannan aikin biyayyar da yayi don haka wannan ya zama akadi ne ya yarjejeniya ce tsakaninsa da ubangijinsa kuma ibn qayyim ce wannan zai shiga cikin akadul muawadat ne ba akadul tabarruat ba wato kamar cewa yi Allah in ka bani zan baka saboda haka ubangiji sai ya bashi to yana bin sa ba akadi ne na tabarru'i ba ba wai shine yake cewa zai yi wa Allah su wata wataala wannan abun a ganin damansa ba a'a ya shirɗanta wa ubangiji ne kuma ubangiji ya cika masa saboda haka wannan shi ya fi wajabci ma a cika fiye da wanda mutum zai ce Allah na maka alkawarin kaza ba tare da sharaɗi ba idan ya zanto mutumin da zai yi wa Allah alkawarin zai yi wani abu na alheri ba tare da ya sa sharaɗi ba an ce wannan wajibi ya cika to ina kuma ga wanda ya sha sharaɗi kaga wannan aula bin luzumi kamar da ibn wannan shi ya fi wajabci tunda shi ya sharɗanta wa ubangiji kuma ubangiji ya cika masa sharaɗinsa sa to kaga wannan shi ya fi cancanta ya cika domin abu yana zama wajibi akan mutum yana wa kansa ko ta hanyar yayi alkawari ko ta hanyar ya wajabta wa kansa yace na wajabta wa kaina zan rika yin kaza wanda asalin abu ba a wajabta masa ba amma shi ya wajabta wa kansa na wajabta wa kaina zan rika azumin litinin litinin ko duk alhamis azumin litinin da alhamis ba a wajabta masa su ba amma da ya ɗauki alkawari wato ya wajabta wa kansa wani al'ijab ne min indi nafsi ko kuma ya zanto wato ya sanya wani sharaɗi ne Allah in kai min kaza ni kuma zan yi kaza to shi ma wannan ya zama wajibi a kansa ko kuma ya kasance wato ta hanyar wato ta hanyar wa'adi wato ta hanyar yayi wa Allah subhanahu wataala alkawari saboda haka yana zama bi ijab ko kuma bil wa'di ko kuma bishru wannan shine kaso na uku bishru mutun ya fara aikin alkhairi to in ya shiga akwai ayyukan da idan mutun ya fara su dole ya cika su ba a son ka fara su ka yanke ah, Allah subhanahu wataala yana yana cewa atimul hajj wal umrata lillah mutumin da ya fara aikin hajji ko ya fara umara to baya halatta an je tsakiyar aikin aikin ya yanki ya ce ya fasa tun da daman can ba wajibi bane a kansa bai zama wajibi a kansa ba kafin ya fara amma da zarar ya fara to wajibi ne ya ciki shi yasa malikiya suka ce baya halatta mutumin da ya fara nafila haka kawai ya katse shi yasa suka tafi akan hana mutumin da ya dau azumi na fila ya yanke shi kafin ya shige shi kafin ya nafila ne amma bayan ya fara shi to ya zama wajibi shine shine fadar Allah wala a a'malakum kada ku lalata ayyukan ayyukanku yayin da mutum ya fara aikin alkhairi kuma ya datse shi to wannan ya lalata aikin tunda aikin bai cika ba to saboda haka duk mutumin da yayi wa Allah alkawari irin wannan kuma yake cikawa to ubangiji subhanahu wataala ya zarge shi akan wannan kuma ya yi masa uquba da munafici a cikin zuciyarsa kamar yadda ya yabi mutanen da suka yi wa Allah alkawari kuma suka cika yufuna bin nadri Allah ce suna cika alkawarin da suka yi saboda ka duk mutumin da ya yi alkawari tsakaninsa da Allah subhanahu wataala irin wannan wajibi ne ya cika Allah ce wa malin na min ansar azzalimai ba su da wasu mataimaka wato wanda duk bai ciyar da dukiyarsa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya tsara masa ya ciyar ba ko kuma ya wajabta wa kansa abin da ya ki cikawa ko kuma ya zanto ya ciyar amma ba bisa hanyar da Allah subhanahu wata'ala ya yarda ba ya ciyar ta hanyar riya ko kuma ya ciyar ya yi gori ko ya ciyar ya cutarwa duk wannan ya yi abin da yake zalunci ne ga kansa to wannan ya zalunci kansa kuma ba wani wanda zai iya taimakonsa ya kwace shi a hannun Allah subhanahu wata'ala somin mai somin ya ɗora abin da ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta ba mahallinsa ba mutumin da zai ciyar da dukiyarsa shirwa shari'a ce ta Allah amma kuma sai ya ciyar da riya'a domin a gani a yaba don wannan kawai ya ciyar to kaga wannan yayi abin da Allah ya ce ya yi, amma ba yadda ya ce ba ko kuma yayi ya zo da wani abin da kuma ya bata abin ya rusa abin kamar almannu wal da Allah subhanahu wataala ya hana ya ciyar kuma ya bi bayansa da gori ko kuma ya bibiye shi da cutar da wanda ya ciyar ya taimakawa to kaga duk wannan ya sanya wani abu na shari'a ba mahallinsa ba to wannan ya zalunci kansa Allah ce wanda duk yayi zalunci irin wannan da wani zaluncin da ba ma wannan ba Allah ce ba su da mataimaka da za su taimake su a gurin Allah subhanahu wataala wannan yana nuna cewa duk mutumin da zai yi wa dan uwansa addu'a mara kyau alhalin shine azzalimi wato mutum yayi zalunci kuma ya bi wanda ya zalunta da mummunar addu'a to Allah ba zai taimaka masa ba ba zai karbi wannan addu'ar ba saboda zalimi ne kuma ya ce duk da zaluncinsa kuma yana yi wa mutumin da ya zalunta addu'a mummuna da cewa malin zalimi min ansar ba shi da wanda zai taimake shi Allah ba zai taimaka masa akan wannan ba kamar da Allah ke cewa innahu la yuflihu adh dhalimu lalle azzalimai ba sa rabauta ba su taba samun abin da suke so ba ba kuma za su taba kubuta daga abin da suke ki ba wanda shine al-falah sannan Allah ya ci gaba da cewa in tubu sadaqati in tubu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha Allah subhanahu wataala ce in tubdu sadaqati fa in hiya idan kuka bayyana sadakoki a fili to ma dalla da yin haka wa in wa in tukhuha idan kuma kuka ɓoye sadakar wa tu'tuha al-fuqara kuka bada ita ga ga mabukata fa huwa khairul lakum to wannan ma alkhairi ne gare ku wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum kuma Allah zai kankare muku kurakuranku laifuffukanku wallahu ma ta'maluna basir wallahu ma ta'maluna khabir Allah mai cikakken sanin abin da kuke aikatawa ne wato bayan Allah subhanahu wataala a baya yayi mana bayanin abinda yake na ciyarwa ciyarwa da mutum zai yi kuma ya bita da gori ko ya bita da cutarwa da kuma wanda zai ciyar dan Allah ba dan wannan ba ya faɗi ko hukuncin kowane ɓangare daga cikin waɗannan bangarori guda biyu kamar yadda ubangiji subhanahu wataala ya maganar ciyarwa ta abu mai kyau da kuma ciyarwa ta abu mara kyau Allah ya hana mutum ya ciyar Allah ya umarci mutum ya ciyar daga abin da yake mai kyau ne ya kuma hana shi ya ciyar daga abin da yake baya da kyau ya bayyana hukuncin kowane ɗaya daga cikin waɗannan to sai kuma anan Allah subhanahu wataala yake bayanin wato wanda zai bayar da sadaka ya bayyana ta da kuma wanda zai bayar da sadaka ya boye wanne ne ba wanne ne ba wannan ah, malamai sun yi magabata sun yi saɓani, dangane da sababin saukar wannan aya in tubdu sadakati fa ni'ma hiya menene sababin saukarta to amma babu wani abu ingantacce zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda yake nuna sababin saukar wannan aya kamar yadda babu wani abu da ya inganta zuwa ga wani sahabi amma magabata sun yi sabani akan wannan wasu daga cikin malamai suka ce musulmi da farko sun yi kyamar su ba wa ‘yan uwansu waɗanda ba musulmi ba sadaka su taimaka ma waɗanda ba musulmi ba cikin ‘yan uwansu da sadaka sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan ayar yana nuna musu cewa babu laifi don sun yi wannan wasu kuma suka ce wato annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana musulmi su yi wanda ba musulmi sadaka daga baya aka shafe wannan hukunci Allah ya saukar da laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi man sha. to wannan bai inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi ba Allah ce in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya idan kuka bayyana sadaka a fili to madalla da wannan wato kuka bayyana sadaka lokacin bayar da ita kuka yi ta yadda ko yadda za a ga sanda kuke bada sadaka din domin a samu biyan wani wato wata hikima ta tabbata ta hanyar yin sadakar a fili matukar dai kun yi ta daman dan Allah to Allah ya ce fa ma hiya to madalla da yin haka kaga wannan yabo ne Allah subhanahu wataala yayi wa sadakar da aka sifanta ta da cewa an bayyana ta sadakar da take zahiri Allah sai ya yabe ta da cewa fa ma hiya domin kada wanda ya bayyana ta ko wani da ya ga an bayyana sadakar yayi zaton cewa ladanta ya lalace ko ba za ta yi albarka ba saboda wanda yayi ta ya fito da ita an gani saboda haka wannan ya hana shi ya yi tunanin cewa in ya bayar a fili saladansa ya lalace sai ya ce to bari ya yadda zai ɓoye kada a gani sanda yake yi wanda kuma watakila jiran wato jiran lokacin da abin zai ɓoyu ya sa har makasudin yin sadakar ya wuce to watakila a cikin bukata ake wani ne ka gan shi a cikin bukata yana bukatar taimakon ka a lokacin amma kuma kana ganin akwai waɗanda za su ga sanda za ka yi taimakon sai ka ce bari in bari sai lokacin da ba ido sannan zan yi wannan taimako rashin samun damar da za ka ɓoye sadakar kuma ya sa har lokaci ya tafi makasudin yin sadakar kuma ya zo ya lalace in yana cikin tsananin bukata mara lafiya ne kewaye da masoyansa yana bukatar magani ko babu wanda zai iya saya masa kai kuma ka ce sai ran da ka zo ka sami shi kadai sannan zaka taimaka masa da kudin magani to kaga sai a zo <laughs> ma ya rasa ransa kai baka samu lokacin da ka sami damar da zaka isar masa da sadaka nan a boye ba to kaga a nan <clears throat> za a bayyana maka cewa bayar da ita a wannan yanayi domin makasudin da ake so a samar a samar da shi wannan yana da kyau madalla idan mutum ya yi haka ko kuma ya zauna jiran lokacin da zai samu damar kuma wani abu ya zo ya hana shi yin sadakar da can yana da abin da zai bayar amma jiran wai sai an samu er, wata yar er damar da zai yi ta a ɓoye sai kuma wani abu ya zo ya tafi da kuɗin wani abu ya faɗo masa wanda zai hana shi amfani da wannan kuɗin kaga abin da ake so <clears throat> abin da ake so a samu a lokacin bai samu ba to wannan shine halus sahaba sahabbai sukan fitar da duke su su bayar lokacin da aka bukace ta ba sa jiran cewa sai in sun samu wata kafa da za su bayar a koyi ba wanda ya gani sukan bayar gwargwadon yadda hali ya kama yadda ake bukatar ta shi yasa Allah ce wa in tukhuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum idan kuka koye wannan sadakar kuka ba da ita ga talakawa mabukata to wannan ma alkhairi ne gare ku anan wa in tukhuha wa tu'tuha al-fuqara ita sadakar da ake magana ita ce sadakar da take ba ta farilla ba wato sadakar da take ta nafila sadaka ta tadawwi idan kuka koye ita kuka bayar da ita domin ita sadakar nafila farilla kamar da zamu bayani ita wannan ana so a bayyana ta saboda sha'ira ce ta addini ba a san a yi ta a koye sauraka a bayyana ta don ma kada wasu su yi daga baya kuma an yi musu magana su ce ai a ɓoye suke yi alhalin kuma ba sa yi to amma ta nafila ita ce ake so a ɓoye ta to idan kuka ɓoye kuka bayar to wannan shi ma shi ya fi muku falala akan ku bayyana ta domin a cikin ɓoye ta ɗin ku yi ta a ɓoye ba a bayyana ba akwai rufawa shi talakan asiri ka rufa masa asiri ka kuma kiyaye masa mutuncinsa ba ka sa shi ya ji kunya ba yayin da ka ba shi abin ba tare da wani ya san ma ka ba shi ba ka girmama shi ka kuma rufa masa asiri ba kuma jefa shi cikin abin da zai sa shi kunya tsakanin mutane ba to kaga wannan wani wani ihsani ne akan ihsani ga ihsanin sadakar da kai masa ga ihsanin kuma rufa masa asiri da kai kaga ihsanun ne za'idun alal ihsan ya wuce kawai sadakar ita kadai ga ladan sadakar tana nan kuma ladan rufa wa dan uwanka musulmi dan uwanka mabukaci asiri shi ma kuma wannan zaman kansa yake kuma sannan kai kanka wannan zai iya zai iya samar tabbatar maka da ikhlasinka yayin da kai a boye ba tare da wani ya gani ba to zaka ifi samun ikhlasi a irin wannan ka ko ka nisanci kuma riya anan zamu ga an ce wato tuhal fuqara an wato kayyade bayar da ita ga talakawa ce Wato tuhal fuqara kuma kuka ba da ita ga talakawa wanda yake nuna maka cewa akwai wata sadakar da ba zai yi a ɓoye ta ba akwai sadakar da za a iya ɓoyewa ita ce wacce za a ba wa ɗaiɗaikun mutane talakawa mabukata wannan ana iya ba wa mutum wani bai sani ba amma akwai taimakon da in an yi shi dole kowa ya ji kamar mutumin da aka ce ga rundunar da za ta fita yaki tana buƙatar ana buƙatar taimakon guziri ana buƙatar taimakon dawakai lokacin da ake amfani da dawakai to kaga wanda zai kawo taimakon sa irin wannan ba zai buya ba saboda waɗanda za a taimakawa ba mutum ɗaya bane ba bi ba uku ba saboda haka za a zama abu ne da zai fito fili wani guri ne aka zo ana buƙatar gina asibiti ana buƙatar gina makaranta gina masallaci wani ya zo ya ɗau nauyin ginawa wannan ko an so a rufe ba zai rufu ba dole wata rana sai an san wane ne ya gina gurin nan saboda wani abu ne da ba mutum ɗaya ne zai amfana da shi ba saɓanin mutumin da ka gani cikin bukata matarsa ta zo haihuwa ba shi da kuɗin asibiti ko ta haihu tana buƙatar magani ka taimaka masa wani wani abu ne da ya shafe shi shi zai iya rufe bakinsa ba tare da wani ya sani ba amma abin da al'umma ce za ta amfana da shi kuma ba lokaci ba lokaci ɗaya ba lokaci bayan lokaci zai yi ta ɗorewa matukar abin da yana nan to yau da gobe sai ya bayyana to kaga irin wannan ba ita ce ake maganar koyewa ba shi yasa anan sai aka faɗi wa tu'tu hal fuqara aka ambaci talakawa domin a wan abinda sadakar da take ta jama'a ce bayyana ta akwai bayyana shi kansa sha'ira ta addini shi kansa sha'ira ta addini sannan kuma akwai taimakawa waɗansu mutane waɗanda za su gani su ma wannan ya zaburar da su su yi wani aikin alkhairin yayin da kai wani ya gani to shi ma zai iya sha'awar aikin da kai ya kwaikwaye ka a cikin wannan saboda haka anan alkhairiya ɗin amma ce amma ko ƙayyada bil haythiyya kamar ka ce kowace sadaka kowace sadaka alkhafiya, wacce za a ɓoye ta khairun min as zahira ko aljaliya kace kowace sadakar da za a ɓoye ta tafi alkhairi akan wacce za a bayyana sai dai sai dai wacce aka ɓoye ta ne domin suturtawa talaka ko kuma wacce aka bayyana ta domin a buƙatar bayyanawar saboda a samu waɗanda za su yi koyi a ciki don haka duk sadakar da aka ɓoye ta saboda a suturtawa talaka wato a rufa masa asiri ko kuma saboda mutum ya nesanta kansa da gariya to wannan ta fi masa alkhairi akan bayyanawa ya fi masa alkhairi akan ya bayyana amma kuma wacce take bayyana ta akwai wata fa'ida akwai wata maslaha a ciki to wannan ya fi ka koyi kamar mutumin da zai bayyana ya zanto kuma mutum ne wanda yake kuduwa in ya yi abu akan samu wasu su kwaikwaye shi to irin wannan yana da kyau ya bayyana saboda a samu falalar kwaikwayarsa domin a yi wannan aiki a yi wannan abu domin a samu wannan sadaka don a samu wasu kwaikwayensa a cikinta Ah, saboda haka ah, ya danganta da su kansu mutanen akwai wanda ah, dan ya bayyana ba lalle a kwaikwaye shi ba akwai wanda ba wanda ya damu da shi ko ya bayyana ko ya to kaga wannan gare ya koyi dan ya kubutar da kansa akwai wanda in ya bayyana mutum ɗaya ko biyu ne za su kwaikwaye shi akwai wanda in ya bayyana al'umma ce za su kwaikwaye shi to kaga kowanne gwargwadon yadda tasirin bayyanawar zai yi zai fito a cikin al'umma gwargwadon yadda zai zama bayyanawar ita ce tafi falala gwargwadon yadda zai zama ba tasiri don ya bayyana ta koyar kuma sai ya zama ita ce tafi sannan a cikin mutane akwai wanda yana baya ji wa kansa tsoron riya ya san yadda zuciyarsa take don ya bayyana wannan ba zai shigar masa da wani abu na riya ko da za a yi ba masa ko da za a yi ta masa addu'a wannan duk ba zai sa shi ya ji wani abu na isa ko cewa ya yi ba akwai wanda yana jin yana jin wannan tare da shi to kaga wannan dan ya bayyana babu matsala akwai wanda shi kuma idan aka yi masa wannan in ya bayyana aka yi masa wannan zai fasa masa kai to riyar za ta shigo masa to kaga shi ma kuma yana da rauni to irin wannan <coughs> sai a yi sai a sai a sai ya koye shi ya fi masa maslaha akwai wanda ko a koyen ya bayar ko a koyen ya bayar sai sai riyar ta fito ba zai iya danna zuciyarsa ba ba tare da ya je yana faɗa ba to kaga wannan kuma a ce ya zuto ya bayyana wanda a ɓoyen ma sai da kyar zai iya danne zuciyarsa ba tare da ya fito ya yada ba to ina kuma ka zo ka cije su fito cikin jama'a yayi saboda haka wanda ya zanto baya jin wani damuwa don ya bayyana ko kuma a bayyana wata sa za ta zanto akwai maslaha a ciki domin za a yi koyi da shi to wannan babu babu komai ko kuma ya zanto ayyuka ne waɗanda suke amma ayyuka ne wanda jama'a za ake buƙatar su kuma an yi su al'umma ce za ta amfana to shi ma irin wannan fitowa a bayyana ɗin <clears throat> abu ne mai kyau zai taimaka wani kuma bayyanawar har ila yau za ta iya taimaka ma wasu waɗanda <clears throat> inda ba don sun gan shi shi ba ya yi to ko da suna so ba za su yi ba akwai wanda ba zai iya fitar da kaɗan ya bayar ba duk da cewa iya abin da yake da shi kenan musamman idan ya ga cewa gurin kowa yana ba da yawa sai ya zanto ba zai iya ba da kaɗan ba sai ji kunya to amma in akwai wani wanda zai ɗauki kaɗan ɗin ya bayar to shi sai ya goya masa baya shi ma ya bayar saboda ya buɗa masa ƙofa shi ba shi kaɗai ba ne akwai wancan ma ya ba da kaɗan wannan ma ya ba da kaɗan to shi bai yi da shi ma ya ba da kaɗan amma da a ce ya wancan ya ɓoye kaɗan ɗin ya yi a ɓoye to kaga wadda maslahar ita ma ba za ta samu ba to wannan da shi ne fiƙon da yake cikin bayyana sadaka da ɓoye sadaka sauraka ba kowane lokaci ba ne ɓoyewar tafi tafi bayyanawar akwai inda bayyanawar take zama afdal fi ma ɓoyewar hadisin abu musal ash'ari mutanen da suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin nan tufafinsu a yayyage annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya kira mutane ayi sadaka ayi sadaka wanda ya kawo abin nan gero a cikin tafin hannu wanda ya ka tabu dubi wanda ya ka mudu ɗaya wani ya ɗauko dukiyarsa niki niki ya kawo nan da nan sai aka yi ta kawowa aka ta kawowa annabi ya tashi ce man sanna fil islam sunnatan hasana kaga ganin wannan da ya zo da surra ya ƙara wa mutane ƙarfin gwiwa su tashi su kawo yayi ta'afili kuma ta yi tasiri har annabi sallallahu alaihi wasallama ya yaba masa akan wannan ya kuma kirawo cewa sunna ce fil islam sunnatan hasana yace yana da ladansa kuma yana da ladan duk wanda ya koyi da shi akan wannan aiki har zuwa tashin alkiyama saboda haka kaga ashe ba kowane lokaci bane boye sadakar yake zama shi yafi amma idan ya zanto boye ta din akwai taimakawa shi wanda aka ba musamman kamar yadda Allah ce to wani fakiri ne za a bashi kuma aka boye ta din an rufa masa asiri kai kuma da ka boye ka ƙara taimakawa kanka akan ikhlasi to kaga anan boyewar tafi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda cikin hadisin Abu Huraira yake cewa sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu mutane bakwai Allah yana sa su a inuwarsa ranar da babu inuwa sai tashi a cikin bakwai ɗin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi na bakwai ya ce wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu da mutumin da ya dau sadaka ya bayar da hannunsa na dama ya boye har hannunsa na hagu bai san abin da hannun dama ya bayar ba to kaga wannan saboda ya yaki zuciyarsa ya danna bukatar zuciyarsa Allah subhanahu wataala ya masa tagomashi da samun inuwar al'arshi ranar da babu inuwa sai tashi domin waɗannan bakwai ɗin duka idan ka kalle su za ka ga kowanne ya yaƙi wata sha'awa ce ta zuciya ya yaƙi wani abu ne da rai yake so sannan ya samu wannan inda za ka bi duka mutanen na guda biyu da aka faɗa tun daga imamun adil shabun na sha'afi fi ta'atillah rajulun qalbu mu'allaqun fil masajid rajulani tahabba fillahi اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله kaga duk waɗannan in ka duba sai kaga cewa kowanne ya yaƙi zuciyarsa ya yaƙi zuciyarsa ne sai ya zanto ya samu wannan tagomashi daga Allah subhanahu wataala Anas ibn Malik yana cewa lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya lan birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wato ba za ku samu cimma wato tarin alkhairi mai yawa ba har sai kun ciyar daga abin da kuke so da kuma fadar Allah man zallazi yuqridu Allah qardan hasana wane ne zai ba wa Allah kyakkyawar rance Abu Talha Abu Talha yana da ha'id yana da wani gidan gona a madina sai yake ca wato gidan gonarsa da aka sani albairuha wanda yana da wato dabino a ce yana da wajen kan dabino ya kai wajen 600 tumi at nakhla sannan yana da rijiyoyi waɗanda suke da ruwa mai daɗi annabi sallallahu alaihi wasallam kansa idan ya zo wucewa yakan shiga wani gidan gona don ya sha ruwan da yake cikinsa, saboda daɗin ruwan da kyansa to da wannan aya ta sauka Lantana tanalu Rahata, hatta komai mimma tuhibbun ko man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan sai yazo ce ya rasulullah haiti lillah law an usirrahu lam u'linhu yake cewa ga gidan gona na na ba da shi dan Allah da zan iya boyewa ba zan bayyana ba wato da akwai yadda za in iya bada wannan sadakar ba wanda ya ji to zan boye wani ba sani ba to amma wani abu ne da ba zai yiwu ba gidan gona abu talha an san shi da kowa bin madina an san shi da abu talha a ga kawai talakawa kowa ya shigo ya karbi nashi ya tafi kowa ya shigo karbi nashi ya tafi kaga ya ga an daina maganar zakarsa ai kaga za a san cewa to ya zama ya zama na musulmi bai wa abin ya koyu to da zan iya boyewa sai in boye sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce to ka sanya shi wakafi ga danginka duk wani daga cikin dangin kawai da yake talaka ya zanto daga nan ne za a iya samun masa abin da zai ci a shekara Allah ce wa in tu'tuha wa wa in wa tu'tuha al-fuqara idan kuka boye wannan sadakar kuka bawa wa talakawa sai ka ce al-fuqara al al alif da lam din nan lissighraqil jins dan ta kunshi dukkan wani jinsin mabukaci ba a ce wa tu'tuha akum ba ba ce ku bawa wa talakawan ba inda an faɗi haka to sai zanto iya musulmi kadai amma da aka ce al-fuqara saboda duk wani fakiri musulmi da wanda ba musulmi ya shiga ciki mutumin kirki da na banza ya shiga cikin al-fuqara saboda haka anan yana nuna cewa halal ne su dauki dukiyarsu su taimaka wa fakirin ma da ba musulmi ba in ya zo bukata wannan shi yasa wasu malamai suka ce ita ayar tana magana akan taimaka wa wanda ba musulmi ba bayan sun musulunta sai suke ganin kamar yaya kuma za su ci gaba da ciyar da waɗanda suke shirka da Allah waɗanda suke bautar wani abu ba Allah ba ya za su ɗauke su su ba su taimako to sai wannan ce babu laifi ku ciyar da su waɗannan fukara ɗin sauraka idan ya zanto rahamar ubangiji subhanahu wataala ta yalwaci wannan wannan kafirin fakiri kafiri rahamar Allah ta duniya ta yalwace shi zai fita nema ya samu ba cikin rahamar Allah ne ba yake samu cikin rahamar Allah ne yake samu to don haka mai zai hana idan ya zanto baya da shi kai ka taimaka masa da abin da zai zai biya bukatarsa saboda haka babu laifi don mutum ya dauki dukiyarsa ya ba ma wanda ba musulmi ba kamar yadda za mu kara bayani akan wannan al'aslu duka wani aiki wanda yake na farilla ne duk aikin da yake na farilla ne ana son a bayyana shi ana son a bayyana shi saboda sha'ira ta addini ba a son koye ta shi yasa ake son sallar duk sallah ta ta farilla ake son ka yi ta cikin jami'i. kaga za yi ta cikin jami'i, dole ka bayyana sallar ka amma sallar nafila aka fi so ka yi ta a gidanka saboda ne saboda ta nafila ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sallar da tafi kowace bayan ta farilla ita ce qiyamul layli qiyamul shi ne ka tashi cikin dare ka kai sallah kaga wanda zai tashi cikin dare kuma ya shigo masallaci ya nemo jama'a dan ayi jam'i kaga shi kadai zai kayarsa ko ma masallacin ya zo shi kadai yake kayarsa ba wanda ya san yana yi Saura ka sai zanto in na nafila ce to tafi akan a bayyana ta amma idan farilla ce to wannan ana son a bayyana ta ba dan komai ba saboda <clears throat> na farko dai ta sha'ira ta addini aikin da musulunci ya zo da shi da yake nuna musulmi to ana son a gan shi a fili ana so a ga kana sallah in kai musulmi ne ana so a ga azumi ya zo kana yi ana so a ga zakka in kana dukiya kana fitar da ita domin ita zakka ba taka bace sabanin sabanin dukiyar da zaka fitar ka bayar sadaka ita zakka dukiya ce da Allah subhanahu wataala ya ce ya karba daga hannunka ya mallaka wa waɗannan mutane da aka ambata innama sadaqatu lil fuqara wannan lamu din lamu tamlik ce lamu istihqaq ce wato sun zama haƙƙin su ne ba haƙƙin ka bane to kaga dan ka fito ka ba mai haƙƙi haƙƙin sa har wani abu ne haƙƙin sa ne dama ka dauka ka bashi sabanin sadaka wa ciki ta nafila wannan kai kaga dama ba tilas ne ka bashi ba so haka kaga wannan ka ne ka dauka ka mallaka masa to wannan sai ake so ka boye domin kar ya ta shiga sabanin wanda yake na farilla wannan daman nashi ne kuma sannan inda za a ce a ɓoye irin waɗannan to zai zanto kamar an buɗe ƙofa ga waɗanda suke masu raunin imani ko wani munafiki sai ya ƙiyin zakkarsa misali in an yi magana ya ce shi fa yana yin sa ne a ɓoye don ya fi lada eh? da an taɓa shi sai ce ɓoye waye, kuma dama an ce wato in ta sai ce ɓoye waye. to kaga anan ba za a samu damar karɓar haƙƙin Allah da yake cikin dukiyarsa ba tunda ya riga ya fake da wannan falalar sai aka ce masa a'a in dai farilla ce wannan ba a buƙatar ka ɓoye ta haka dole ne ka bayyana ta domin wanda ne zai fitar da kai daga zargi kuma ta haka ne za mu gano waɗanda ba sa yi sai a karɓa daga wajensu ko sun ko sun so kuma duk cikin wannan babin ne har ila muke ga sunna tana nuna cewa nafilar dare ta fi ta rana saboda nafilar dare ta fi boyuwa akan nafilar rana eh, salatu fi jaufin lai har ya zanto ma sallah fi jaufin lai an fi karbar addu'ar mutum a lokacin sama da sallar da take ta rana sannan Allah subhanahu wataala ya ce wa yukaffir a min za mu yi magana a kan bayawa kafiri ko ba wanda ba yake ba musulmi ne ba mutumin kirki ba ka ɗauki sadaka ka bashi wanda za mu magana akan akan sa a ayar da za ta zo gaba alaysa alayka hudahu Allah ce wa yukaffir ankum min sayyi'atikum kuma zai kankare muku daga sayyi'atikum wato ku. wato min nan <clears throat> wasu suka ce yukaffir ankum min sayyi'atikum ay min ba'd sayyi'atikum saboda akwai wasu ayyukan da da da da da sadaka ba za ta kankare maka ladansa ba ba za ta kankare maka wannan laifi ba musamman in laifi ne da ya shafi haƙƙin wani sadaka ba za ta kankare maka shi ba wasu kuma suka ce min anan silatul kalam ce kamar yana alwahidi a cikin littafin sa tafsirul wasit yake cewa sila ce malaman tafsiri in suka ce sila suna nufin za'id amma saboda ladabi ba su ce za'id ba don babu wani abu za'id Alƙur'ani babu wani abu kawai ƙari ne baya da ma'ana to sai suke yin ta'abiri wanda yake cike da ladabi sai ce sila ce sai min dinnan sila amma a gurin malaman luga an san cewa tana da ma'ana domin tana nuna min wato tana nuna al-istighraq fi an-nafi al-mubalaghah fi an-nafi wato kaiwa matuka hal min khaliqin ghayrullah akwai wani mahalicci ko ya yake ba Allah ba saka min sayyi'ati ko kowane laifinku saboda haka jami'a sayyi'atikum ake nufi min din nan ba tana nufin ana nufin wani bangare na abin nan ɗinku ba wannan yukaffiru an samu wato kira'o'i mabambanta a kanta wanda duk dai in aka duba za su koma ga ma'ana guda daya. akwai kira'ar da ta zo nukaffiru kira'ar ibn kafir da abu amur da abubakar an asim da kira'ar yakub ce wani wani kafiru kaga yana nufin Allah subhanahu wata'ala shi karan kansa yake faɗa cewa za mu kankare masa za mu kankare masa wannan nonon ce eh, littafin wata zai Allah yana girmama kansa shi yasa ya amfani da wannan nonon akwai ƙira'ar eh, ibn amir da hafs an asim ita ce wannan da muke karanta wayu kafiru biliya wayu kafiru sai damirin ya koma zuwa ga Allah subhanahu Ta'ala domin shine mai kankarewar hakikatan wayu kafiru ankum min sayyi'atikum kuma Allah ya kankare muku daga laifufukanku ah, sannan akwai ƙira'ar wani ah, akwai kafir bi sukunin ra wani kafir ankum sai ya zama adafi ne akan jawabin sharaɗi na biyu ce Allah subhanahu wa ta'ala in tukhfu wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa lakum wa nukaffir sai ya zama sakamakon ba boye ta ku bawa wato ku bawa mabukata ku bawa talakawa fahuwa huwa khairul lakum in kuka yi haka alkhairi ne gare ku kuma in kuka yi haka za mu kankare muku sai zama jawabi ne sharaɗi ne akan a adafi ne akan wancan wancan jawabi na sharaɗi na biyu wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa nukaffir ankum min sayyi'atikum saboda haka wannan yana nuna cewa at-takfir din wato takfirul lisayyi'at shi ma ya shiga cikin sakamakon ɓoye wannan sadaka da za ku yi in kuka ɓoye ta wannan alkhairi ne gare ku kuma sakamakon boyewar har ila yau za mu kankare muku min sayyi'atikum sauraka anan ubangiji subhanahu wataala ya yabi wanda zai bada sadakar sa a bayyane da wanda zai bada sadakar sa a boye matukar dai ya zanto boyewar a lokacin ita tafi maslaha kuma tafi falala ga shi wanda za a bawa sadakar tafi masa maslaha kuma tafi falala ga wanda zai bada sadakar to Allah subhanahu wataala ya ce ya samu alkhairi a cikin wannan kuma sannan ga wani sakamako shine zamu kankare masa min sayyiati daga laifuffukansa da yayi saboda abu ne sananne cewa innal hasanatu yuzhibna sayyiati duk sanda zaka yi kyakkyawan ayyuka to suna tafiyar da mummuna to mun yi bayani a baya shi ma mummuna yakan tafiyar da kyakkyawa ko yakan tafiyar da shi gaba ɗaya ko ko yakan tafiyar da muza'afar da aka yi masa in san do ashirin bi misali ha. duk mutumin da ya aikin lada kwaya ɗaya to wannan ladan za a ninninka masa shi har sau goma duk lada ɗaya za a ninka masa shi sau goma to da mutum yayi yayi laifi to wannan laifin zai iya rusa masa wannan tad'ifin da ake masa wannan ninninkawa za ta tafi ko kuma ya rasa albarkar wannan hasana ɗin da yayi sai cewa dukkan hasana Allah subhanahu wataala yakan sanya wata albarka a cikin ta to sai Allah ya tafiyar da albarka shi yasa zaka ga hasanatul fusaq wanda ya cika rayuwarsa da fasikanci da laifuffuka sai ga hasanat ɗinsa ba sa albarka a tare da shi saboda saboda laifuffukan da yake yi suna tafiyar da albarkar da take cikin take cikin waɗannan hasanat nashi a cikin ah, sahih al-bukhari hadisin huzaifah ibn al-yaman da yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa fitnatul rajuli fi ahlihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-sadaqa fitinar mutum a cikin iyalansa da ƴaƴansa da makocinsa ce tukaffiruha as-sala was-sadaqa sallah na kankare wannan fitina hakanan sadaka ma na kankare wannan fitina akwai hadisi a cikin musnad Imam Ahmad da sunan da Jami'u Tirmidhi hadisin Ka'ab ibn Ujrah wanda manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa was-sadaqatu tudfi'u al-khati'a kama yudfi'u al-ma'u an-nar was-sadaqatu tudfi'u al-khati'a sadaka tana tafiyar da al-khati'a munanan ayyuka ko laifufuka kamar yanda ruwa yake kashe kamar yanda ruwa yake kashe wuta kaga wannan daidai yake da fadar Allah wa yukaffir ankum min sayyi'atikum wallahu ma ta'maluna khabir Allah masanin abin da kuke aikatawa ne dangane da sadakarku ko ku bayyana ko ku ɓoye da sauran ayyukan duk da kuke yi Allah subhanahu wataala yana sanar da wannan kuma zai kididdige muku aikinku inna ma hiya a'malukum siha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah man wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsuhu Ci ayyukan ku ne nake kididdige muku kuma zan cika muku ladansu ko zan cika muku sakamakonsu wanda duk ya samu alkhairi to ya gode wa Allah wanda ya samu akasin haka to kada ya zargi kowa sai kansa to wallahu ma ta'maluna khabir Allah masanin abinda kuke aikatawa ne haka duk abinda kuke yi a bayyana kuka yi sadakan nan a boye kuka yi ta da sauran ayyukan duk da kuka yi Allah subhanahu wataala ya san da kowa ya san zahirin kowa da sa babu wani abin da yake boyuwa ga Allah subhanahu wataala na ayyukanmu da niyoyinmu babu wani abin da yake boyuwa gare shi سنة التي ليس عليك هداهم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفق Allah subhanahu wata'ala ce laisa alayka hudahum wato shiryar da su bai zama tilas akan ka ba walakin Allah ya haɗi man sha sai dai Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama kuma ma tunfiqu min khairin fali anfusikum duk abinda ku ciyar na alkhairi to domin kanku kai wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhi Allah kuma ba za ku ciyar ba sai dan neman yardar Allah wa ma tunfiqu min khairin duk abinda kuka ciyar na alkhairi yuwaffa ilaykum za a cika muku ladan ladanku wa antum la tuzlamuna kuma ba za a zalunce ku ba a wannan aya tana da sababin nuzul sannan kuma da abinda ta kunsa na hukunce hukunce shine mawdu'in karatunmu na gaba insha Allah wanda muka faɗa da daidai Allah ba mulada wanda muka na kuskure Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala na Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi